Lura da yadda mahandama dukiyar jama'a ke amfani da hanyoyin ƙasa don ɓoye abubuwan da suka wawure a ƙasashensu na asali, ya sa hukumar halsiya da EFCC ƙulla yarjejeniya, wacce a ƙarƙashinta Najeriya da Nishar za su yi aikin haɗin gwiwa da zummar tunkarar wannan ƙalubale, in ji shugaban hukumar EFCC Ibrahim Mustapha Maku. Yawanci suna kawo dukiyan na jama'an da ake satowa neighboring countries ana boyewa kuma sometimes yanzu don mun rufe airport namu mutum ba zai iya zo ba yawanci suna shigo da shi ta cikin boda mun riga mun alatin duk custom officers immigration officers all the borders wasu sai su zo su karbi passport na niger sun kama mutumin niger eh mutum zai zo ya zana bizin nashi ya yi kasuwa ya yi gidaje har ya yi mata zai ma fi mantar najeriya a ba su muke nan fada ba barayin da suke satan kudin jama'a su kawo a nan ma akwai akwai nigerians da suna nan suna najeriya din to in akwai irin wannan shirin muna so mu haɗa kai don ba taimakon juna aikin ba zai nisa ba. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci ta halsiya mai shari'a Abdurrahman Gusman ya bayyana cewa yarjejeniyar hukumomin biyu za ta yi tasiri sosai a yakin da suka kaddamar da barayin dukiyar jama'a. Mun wani biyu muna binciken mu akwai abubuwan da dole sai mun ta yi Nigeria mu binciko su. To yanzu da an kai sinyen protocol da na yi waya kadai waya kadai ba sai na rubuta da na mushi waya shi sai ya dauki matakai ya bani information kin da nake so. Shi ma can wajen Nigeria akwai mutanen da suke doko dukiya su zo nan Niger su zamna. su boye shi ma can da sun yi muna waya in sun ba mu sunan mutum da komi sai mu dauki mataki kamar yadda gwamnatoci ke ƙara tsaurara matakan dakile hanyoyin cin hanci haka su ma mahandama dukiyar jama'a ke ƙoƙarin bullo da dubarun kaucewa dukkan wani tarkon da aka ɗana sabili kenan shugaban reshen transparency international a nijar mamman wada ke gargaɗin mahukunta masu irin wannan mugun aiki su ma ba jahilai ba ne masana ne sosai suna da ilimi suna eh, haɗa kansu da su da mutanen banki da su da waɗanda suka kware ga shari'a suka san yadda dokoki ke taya wato za a gwada musu ma yadda za su koyi abin da jama'a wanda ba za a gani ba kowa bincike kenan sai ana gama kari sai ana gama ilimi wuri guda yakin sa'an nan za a samu a cimma gurin da aka al'umma tana iya kawo kokarinta dan sabida su ne ake kuntata ma kyaliya ne suke yi dan saboda suna jin tsoron su gai wani bi al'adun ma ne ke hana haka nan sai a ce mutum munafiki ne a cikin jama'a shi kuma alhali yana gayin aikin asha da ake yi kamar yana kare kayan jama'a ne rahoton transparency international na shekarar da ta gabata ya saka nijar da najeriya a sahun kasashen da suka yi wani dan karamin hoɓɓasa akan maganar yaƙi da cin hanci yayin da kungiyoyin cikin gida ke kallon dalilan siyasa a matsayin wani tarnaƙin da ke hana wa jami'an yaƙi da cin hanci motsawa Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.